This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai. To Hafiz yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke kara kaimi wasu masu kada kuri'a a zaben fidda gwani a jihar Michigan sun nuna wa shugaba Joe Biden fushinsu. Isra'ila ta ce ta kai wasu har-haren sama da suka auna makaman kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon sannan ta kakkaɓe wasu har-haren rokoki da aka harbo mata daga Lebanon din. shugaban ukraine volodymyr zelensky yana ziyara a ƙasar albania a yau laraba inda yake ganawa da shugabannin ƙasar yayin da yake neman ƙarin goyon baya kan mamed da rasha ta yi musu kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a ghana na ci gaba da yin tsokaci kan jawabin da shugaban ƙasar ya yi kan halin da ƙasar ke ciki shekara 2021 zuwa shekara 2023 yau yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin dari amma yau da muke maganan ga ta sauko ta kai kusan eh, kaso 23 cikin dari to wannan duka ci gaba ne bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da zainab babaji za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan tsadar rayuwa da al'ummar najeriya ke fuskanta amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayi dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a Gaza gabanin fara azumin watan Ramadana a watan Maris ke ƙara ƙaimi. wasu masu kada kuri'a a zaben fidda gwani a jihar michigan sun nuna wa shugaba joe biden su kan yadda yake goyon bayan isra'ila a yakin da ya halaka kusan falasdinawa dubu talatin sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi ya nuna kashi sha uku cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat a jihar ta michigan mai mahimmanci a zaben amurka wacce har ila yau take ɗauke da dimbin larabawa amurkawa sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da listen to michigan don tursasawa biden ya amince da matsayar dakatar da buɗe wuta a yakin na gaza ahmed othman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaben na michigan I voted and to let Joe Biden know that we do not support genocide. ya ce na ki zaɓar kowa ne saboda shugaba biden ya san cewa ba ma goyon bayan kisan kare dangi a ranar litinin biden ya ce nan da ranar hudu ga watan maris yana fatan za a cima matsayin da kuma sakin palestinawa daga gidajen yarin isra'ila wanda hakan zai ba da dama hamas ta saki 'yan isra'ila da ta garkuwa da su halin da ake ciki isra'ila ta ce ta kai wasu hare-haren sama da suka auna makaman kungiyar hezbollah a kudancin lebanon sannan ta kakkaɓe wasu hare-haren rokoki da aka harbo mata daga labanan din dakarai isra'ila sun ce sun kuma ba da rahoton cewa sun kai sabbin hare-hare a yankin khan yunis da ke kudancin gaza da kuma kutsa kai ta ƙasa a yankin da arewacin gaza ma'aikatar lafiya a gaza a yau laraba ta ce akalla mutum 76 ne har-haren na isra'ila suka halaka ta kara da cewa ya zuwa yanzu jimillar falasina wanda aka kashe ta kai 29,954 sai kuma mutum 70,325 da suka ji rauni tun bayan barkewar yakin a watan oktoba isra'ila da hamas da masu shiga tsakani daga qatar sun nuna shakku kan kalaman biden na cewa an kusa kulla wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sai dai fada white house ta ce tana yunkurin ganin an cimma wannan matsaya john kirby kakaki ne a fada ta white house What we're hoping to do is to get an extended pause in the fighting. I've just called it a temporary ceasefire myself. Ya ce abin da muke um, fatan yi shine mu ga an tsawaita matsayar dakatar da buɗe wuta wacce za ta kai makonni akalla shida. dakarun amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuka guda biyar da mayakan huthi suka harba a tekun mali a daren talata sashen bada umarni na rundunar sojin amurka ya ce an harbo jirage mara matukan ne daga yankunan yemen da mayakan na huthi da ke samun goyon bayan iran suke da iko da su yana mai cewa hararen babbar barazana ce ga jiragen ruwan 'yan kasuwa da ma jiragen amurka da ƙawayenta da ke sintiri a ruwan waɗannan hare-hare su ne na baya-bayan nan cikin watanni da mayakan na hutu suke kaiwa a matsayin martani kan jiragen ruwan ƙungiyar ta huti ta ce tana kai hare-haren nata ne don nuna goyon baya ga falasɗinawa kan yakin da ake a gaza waɗannan hare-hare sun sa kamfanonin jiragen ruwan da ke jigilar kayayyaki suna kauce wannan yanki na tekun maliya wanda hakan ya tilasta musu yin zagaye mai nisa ta gefen nahiyar afirka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A cikin jawabin da yawa majalisar dokokin Ghana kan halin da kasar ke ciki, shugabana na Akufo Ado ya bayyana cewa ƙasar ta fuskanci koma baya, amma yanzu tana shawo kan ƙalubalen Ha kuma shugaban ya amince da ɗaukar alhakin matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko. Sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin akwai sauran rina a kaba daga akara Ga rahoton da wakilin Idris Abdallah Bako ya aiko mana. The speaker, we stumble, rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off, and now we face tomorrow with confidence. Mai girma shugaban majalisa mun yi tuntube amma muna tashi, an yi mana rauni amma muna warkewa. Mun tashi da ƙafarmu, mun kakkaɓe ƙurar da kanmu, kuma yanzu muna fuskantar gobe da ƙarfin gwiwa. shugaba a kufu ado kenan yayin da yake jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1992 ya nuna ya bayyana kalubalen da aka fuskanta a baya yadda ƙasar ke turbar murmurewa da kuma burin ci gaba mai ɗorewa a bangarorin tattalin arziki ilimi noma tsaro lafiya wasanni da shirin da gwamnati ke yi kan babban zaben ƙasa mai zuwa haka kuma shugaban ya ɗauki alhakin ƙalubalen da ƙasar ta shiga sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dokoki dr kasel atufosin ya bayyana rashin amincewa da shugaba kufu ado kan halin da ƙasar ke ciki ya ce 'yan ghana ba su jin daɗin mulkinsa The state of our nation is hopeless. Ya ce yanayin da kasar mu take ciki babu alamun alheri. Ba mamaki talakawan Ghana da ƙwararru suke tsallakewa ƙasashen waje don neman arziki. Ya ce bi daga cikin 'yan Ghana uku ba su da aikin yi. Lamarin da shugaban ƙasa ya ki taɓowa cikin jawabinsa. Ya ƙara da cewa yanzu ana canjin dala ɗaya kan Ghana sidi goma sha uku. Alhali a lokacin shugaba Mahama ana canjin dala ɗaya kan Ghana sidi uku da pesos tamanin. Masanin tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi tsokaci kan ikirarin da shugaban ya yi cewa gana na farfaduwa a wannan bangaren. To wannan maganarsa gaskiya ne saboda daga shekara 2021 zuwa shekara 2023 yau yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin dari amma yau da muke maganan ga ta sauko ta kai kusan eh, kaso 23 cikin dari. To wannan duka ci gaba ne idan muka yi dogaro da alkalin masu annan da kididdiga. To sai dai wannan yana da wahala cikin rayuwar mutan kasar Ghana kana mutane ba su gan wannan ci gaba cikin yanayin rayuwarsu na yau da kullum saboda ana karin kayan amma ba yanda ake karawa na jiya ba wannan kuma bai yi alaka da irin kudi da suke samu wajajen ayyukansu ba maganganun da shugaban kasa ya yi magana ne cikin faifai amma a duba a kasa yana da wahala a ce za a yi dogaro da wannan bayanansa baki daya wasu 'yan gana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin shugaban kasar ni ne abdallah mu ji sakin garin ya faffada abubuwan abubuwan da ya fadi promises da ya fadi na duka still akwai su ba ana ba akwai su kuma yana nan uphold ba yi ba ta alƙawarin da ya eh, eh, bai cika ba su dai ana kokari yayi amma ba yi ba kaga politicians dai suka fadi maganar su muna ji amma mu kuma sometimes na muna calculate abin da suke faduwa ga madam duwan da near future insha Allah mai musamman ko good leader da su ba abin da suke fadi muna su muna ake da shi su na Alhaji Jikan Karki Sabon Zango Unguwan Karki a yanda dai ya dada rai ne shine batun rubutun da ya yi kan batun fadace-fadace na bako da ta kuma da suka akada ɗauka saboda a kiyaye wannan fadace-fadace na biyu kuma da bai taba ba shine yadda da a yi a samu aiki waɗanda ba su da aiki a cikin wannan gari namu suna da yawa kwarai da gaske kuma kullum karuwa suke yi yan majalisar dokoki za su fara muhawara kan jawabin yanayin da ƙasa ke ciki a yau laraba 28 ga watan fabrairun 2024 Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yana ziyara a kasar Albania a yau Laraba inda yake ganawa da shugabannin kasar yayin da yake neman ƙarin goyon baya kan mamayar da Rasha ta yi musu. zelensky ya ce zai tattauna da prime minister edi rama kan haɗin gwiwa ta fuskar tsaro da haɗin kai a siyasance da kuma zaman lafiyar ukraine minista harkokin wajen ƙasar ta albania igli hassani ya bayyana cikakken goyon bayan su ga ukraine tare da yin alkawarin sake gina ƙasar a ranar laraba dakarun ukraine suka ce rasha ta ci gaba da kai hare-hare cikin dare da jirage mara matuka da yawan su ya kai goma da kuma makamai masu linzami bila adadin akalla mutum hudu ne suka mutu sannan wasu biyu suka jikkata bayan wata zaizayar kasa da ta auku a wani kamfanin haƙar ma'adinai da ake kira nmdc a yankin dantewa da ke tsakiyar jihar chattisgarh a india a cewar kamfanin wani babban jami'in dan sanda a jihar ya ce mutanen sun mutu ne bayan da wani dutse ya faɗo daga kan wani tsauni rotanni sun yi nuni da cewa wasu ma'aikatan kwantiragi biyu sun samu raunuka amma ana kula da su a asibitin kamfanin kamfanin haƙar ma'adinan wanda mallakar gwamnati ne ya ce yana gudanar da bincike kan yadda al'amarin ya faru ba tare da an ga wata alama ba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. Gwamnoni mana kira gungu A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan dalilan da suka haddasa tsadar rayuwa ba ma a Najeriya kaɗai ba har da wasu ƙasashen duniya. Akalla a kowane gida a Najeriya in an cire abinci daga kowane gida akalla kusan kowane abu da muka mallaka a gidajen an kirkiro su daga ƙasan waje. To a cikin kuɗi da mafi rinjayi a duk duniya dola ce ta fi rinjayi. a ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da mu siyo kaya daga waje a bamu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi a cikin 'yan watannin nan 'yan Najeriya sun tsinci kansu a matsanancin yanayi na tattalin arziki masana sun bayyana lamarin da yadda mahukunta a Najeriya suka sanya matakai kan abin da suka kira na farfado da tattalin arzikin ƙasa kasar. Dala wace kuɗi ne na kasar waje ta kasance da tasiri matuƙa kan harkokin cinikayya a cikin Najeriya wanda ya shafi duk wata harka kama daga ayyukan gona, kiwon lafiya, sufuri da sauransu. Mr. filimon Ayuba masanin tattalin arziki ne da ke bibiyan lamuran da suka jibanci shiga da fitar kuɗi. Ya ce a Najeriya mafi yawan kayayyakin da al'umma ke amfani da su a gidajensu daga kasashen waje ake samo su in ban da wasu kayan abinci. Idan a cikin abun da muke amfani da shi a gidajen kusan duka daga kasan waje ne. Wato duk wani aikin da muke yi muna kai ne mu je mu siyo abin da aka sarrafa daga kasan waje. To wannan sayayyan ne ya sa wanda suna neman dola sun fi wanda suna kawo dola Najeriya. Ko me ya janyo hakan? Hanya guda ɗaya shine Najeriya tana samun kudade a dola. wato mai da ake sarrafa a Najeriya ana kai shi a ɗanye a kasan waje a sayar da shi a samu dola. To gwamnati kaɗai take da wannan hanya. To wannan kuɗaɗen da ake samu a wajen mai ba ya iya biyan bukata abin da muke siyowa a Najeriya da kasan waje. So a dalilin haka ne masu neman dola sun fi masu kawo dola. yake yake na biyu kuma wato kusan duk 'yan siyasan sun shiga yin ajiya a dola. ba wanda yake ajiya a naira so ya zamana sai ka samu mutum yana sayan dola ya aje ba wani harkan dola yake da shi ba amma sai saye ya aje saboda haka kome sai hau to mutum da ya je sayo abu a dola ai dole in ya zo in zai sa kuɗin shi a naira dole ya yi lissafin kuɗin dola da ya kashe saboda haka farashin abubuwa suna hawa farashin dola na hawa ya kai ma wani lokacin da kamfanoni da suke sarrafa a najeriya da yawa daga cikinsu suna rufe kamfanoni ɗaya daga cikinsu wato wannan kamfani gsk mai sarrafa magani akwai kuma wani kamfani mai sarrafa abin taimakawa mata wato Procter and Gamble su ma sun yi niyya za su bar Najeriya domin ba su iya samun cikakken dola wanda za su zo su sarrafa abubuwa a Najeriya mutane su saya a rabusa har su samu riba. Saboda haka yawancinsu suna rufe eh, su daga wanda su rufe su koma Ghana sai wanda su rufe su koma kasan waje gaba ɗaya da sauransu. A shekarun baya masu zuba jari a Najeriya suna shigowa ne da kuɗaɗensu su na ƙasar waje su canza zuwa naira don yin kasuwanci a Najeriya. Mr. Filimon Ayuba ya ce yanzu lamarin ya canza. Wato duk wani bature ko wani mutum kasan wajen da ka gan shi ya shigo Najeriya hmm. ya shigo cin kasuwa ne ba ya shigo zuba jari ba ne. Don an ya shigo zuba jari ne ana iya ce to nan da shekara biyar shekara goma shekara sha biyar kama a ce ya fito da kuɗinsa to duk wani mutum kasan wajen da ya ga ya shigo najeriya a yanzu da kuɗi to ya shiga cin kasuwa ne kamar kamfanonin ma'adinai da muke ga suke tururuwa zuwa najeriya nan kusan za a ce cin kasuwa suka zo to abin da ke faruwa wanda suke hakan ma'adinan nan ba gwamnati ba ne masu zaman kansu ne hmm. suna nan sai a shigo da jirage a ɗibe su a tafi da su to gwamnati ba ta iya ma tsaronsu balantama a ce wai a kama su. So su suke wannan kudaden kudaden na shiga aljihun masu hakanta. kuma haraji ma ba su biya. So inda damuwan yake kenan, inda a ce Najeriya ne wanda a ce kasanmu tana da tsaro, mutane ba su iya shiga su fita hmm. kan da suka ga dama. To, kudaden shigar Najeriya daga ma'adinai ya mafi na mai. 'Yan kasuwa da ke mu'amala da kuɗaɗe na ƙasashen waje da na Najeriya sun sami ƙalubale ne saboda ƙarancin dalar a hannunsu, saboda tsauraran ƙa'idodi da babban bankin ƙasar ta gindaya. Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce hauhawar da dala ke yi su kansu sun rasa dalili. Gaskiya har yanzu wallahi mun gagara gane abin da ke janyo hauhawar dalar nan. Domin kin ga kamar yadda aka yi hira da shi shugaban yan canji yana faɗa yakan ce a baya akwai wato kaso da gwamnatin tarayya ko kuma ce bankin tarayya bidiyan kenan yakan ba su wannan daloli wanda fitowar waɗannan daloli daga cikin central bank zuwa hannunsu yakan rage raɗaɗin waɗannan abubuwa to amma yanzu gaskiya ba a samun haka yanzu ya kasance cewar duk wannan abu ya ta'allaka ne kawai a bankin tarayya wato C.D.N. saboda haka kin ga lura da hakan nan ya zama cewa duk abu da za a yi an takura shi guri ɗaya ne cak baya motsi ko ina kasancewar hakan nan ya sa duk abin da za ka yi transaction ɗinka ko kuma wani harka da za ka yi na kasuwanci dole sai dai ka yi shi tare da banki mu 'yan kasuwa babu wani tallafi ko kaɗan da muke samu na wannan dala da ya take shigowa hannunmu kin ga dole ya zama cewa sai inda gwamnati ta ajiye wannan al'amari to abin da ke mutane ke ɗaure musu kai yanzu shine a yanda abubuwa ke hauhawa wanda kowa ya riga ya sani amma da safe za ka ji an ce eh, abu kaza naira kaza ne da bayan minti ishirin ko awa biyu za ka ji an ce abin ya canza kuma ba wani sabon kaya aka kawo ba me yasa abin yake kasancewa haka to wannan dai magana guda ɗaya ta haka take mm. domin duk yanda dai abin yake akwai shine sukan ce mana wai dalar nan ta tashi mm. yanzu yanzu nan ka ji an ce an sai dalar nan naira ɗari eh, dubu ɗaya da ɗari ɗaya misali zan miki mm. wace dubu ɗaya da ɗari biyu amma ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ji mutum ya ce maka ya tafi kasuwa ya je ya siyo ta tunda ba a hannun gwamnati za ka siya ba hmm. kamar yadda na faɗa miki a da mu yan kasuwa gwamnati tana ba mu irin waɗannan amma yanzu wallahi babu hmm. saboda haka muna zuwa mu siye ta hannun yan kasuwa ne hmm. saboda haka kuma shi wanda zai je ya siyo dalan nan zai je misali yanzu ya siyo ce yau dubu ɗaya da ɗari biyar wallahi kana motsawa kana samun awa ɗaya in ka je kasuwa sai ka gance maka ta zama dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin ko dubu ɗaya da ɗari shida shi wannan ƙarin da ya samu dole ya zama to cewa shi ma ya ƙara maka kan wannan kuɗi da ya sai wannan dala. kuka koma kan kayan masarufi wanda ku kuke safara ku kuke jijjiye wayannan kayan masarufi me yasa ake samun hauhawan kayayyakin masarufi kin ga wato dogaro da irin waɗannan canje-canje da ake samu duk mutumin da ya ɗauki kuɗin sa ya je siyo wannan kaya misali mu karan kan wallahi akan musamman kayan masarufi abin yana ɗaure mana kai sosai duk da dai an ce wai kamfanonuwa suna samun tallafi daga wajen gwamnati amma kamfanonuwan nan idan muka tambaye su ce ba wani tallafi da suke samu daga wajen gwamnati saboda haka su kullun kayan raw material din su ko kuma ce abin da suke amfani da shi wajen siyo waɗannan kayayyaki hmm. kullun wannan dala ita ma ta shafe sai ka ji an ce duk mutumin da ya siyo kaza zai ce maka ai wannan abu nan daga waje ake siyo shi saboda haka wannan dalili ya sa dole wannan kaya ya zama cewa ya samu ƙarin farashi. Hmm. To yanzu ya za a samu sauƙin wannan rayuwa wace shawara kake da ita wa gwamnati musamman tun da kusan za a ce wuka da nama ita ce ta yadda talakan Najeriya zai samu sauƙin rayuwa. Na farko shawara da zamu ba gwamnati shine ta dawo da wancan tallafi da take ba 'yan kasuwa wannan dala in dai har za a dawo da wannan daloli misali a ce yau a ce yadda aka saba ba wa 'yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da za mu siyo kaya daga waje a bamu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi hmm. na farko sannan na biyun su magana ta gaskiya fi sabi da layi kullum magana nan da ake na magana tallafin nan da aka cire wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa da kasan nan mummunan matsaloli gaskiya wanda yake mu a babban fatan mu shine ko yaya ne gwamnatin da za ta danyi yi wani ba a cikin wannan tallafin nan gaskiya eh, gaskiya wallahi hmm. inda gwamnati za ta duba ta ga ta danyi yi wani abu kan wannan tallafin man nan hmm. in Allah ya da gaskiya mun tabbatar da cewa za a samu sauƙin rayuwa kowane hali 'yan Najeriya ke ciki da tsadar rayuwa Mr. Mark Amani ya ce talakawa a kasar sun shiga matsatsi. Da fa masara fa cewa ke ma abincin jakura ne da dawakai. Amma yau masara gaskiyar magana ba mu san halin da muka samu kanmu ko musamman abin da za mu yi balle ko magana uwa uba shinkafa yanzu shinkafa fa a takaice irin na gwamnati nan kusan dubu uku a wadansu wuraren tiya ke wanda da ma tiya kwarai da gaske dan kai in kika sami minti talatin ma za ki kirga shinkafa mudu guda cikin bawa da hmm. kuma akan dubu uku masara ko ba ta tabuwa yanzu. Hmm. Saboda haka abinda za mu yi kira shi shugaban kasa waɗanda suke sauraro suke kai ma rahotanni irin wahalar da mutane ke sha kai a takaice kai asibitoci ma ba sa ganin gawaki a yanzu irin yadda yunwa take ganin gawaki don gaskiya mutane mutuwa suke kawai dama saboda yunwa don Allah shin shugaban kasa da masu bashi shawarwari da gwamnoni suna ma a kallon abin da ke faruwa kasar nan ko kuwa domin halin da muke ciki to ya guji misali a mutane suna cikin bala'i na gaskan gaske domin waɗanda suke cin abinci sau biyu a yanzu a Najeriya wallahi ba su fi a riga su ba. Matsatsin da talakawan suka shiga shine ya sanya kungiyar kwadago a Najeriya shiga zanga-zangar lumana tun daga jiya talata zuwa yau laraba don bayyana halin da al'umma ke ciki na tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi. Yanzu kuma ga shawarwari. Sunana Alhaji Bilyaminu Isa Jibrin na zama a lafiyan bare-bare a karkashin jihar Nasarawa. Eh, wannan hali da Najeriya ta samu kanta a ciki na farko tukuna za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raju. Kuma dole ne mu 'yan Najeriya mu nemi mafita. Yau ƙasar da ta yi asali a wurin noma da ciyar da ƙasanta, wadda mafi yawancin kayayyaki na arziki da ake aka gada a Najeriya yau da noma aka yi su. Amma yau ɗan Najeriya yana neman abin da zai ci a rasa. wato babban matsalar mu a Najeriya inda yana so a kawo mafita hajiya ya dace dole gwamnati su tsaya da gaske su kula da kamfani kamfanoni da suke yin production a Najeriya. Na farko kamar shinkafa, Muna da kamfanoni sama da kusan hamsin a ƙasar nan, wanda kashi saba'in a cikinsu sun daina noman. Sai dai samu iyayenmu a ƙauye su ba su iri su je su yi noman su su sayi irin daga eh, tsaban daga wajensu. Kin ga wannan abun ya gurgunta kaya a kasuwa ba za talaka ba zai yi noma ya kai kasuwa dan uwan shi siya ba sai dai a yi a kaiwa kamfani su sa. To kin ga babu a kasuwa dole sai abin da kamfani suka yi sadin ne za su sa. kuma tuttuni mai girma shugaban kasa ya maganar economic council dole a samu economic council za su tsayar da za su stabilize za su rike farashin kaya wadda inda ya kama a kara to sai wannan kwamiti din sun yadda yanzu shiga kamfanoni sun ki su noma kai kayi noma sun karba a wurinka to ya za ka samu da sauki. To kamar a jihar ku Nasarawa akwai kamfani da take noma shinkafa ba a samu sauki a oh, wurin. Kamar mu a jihar Nasarawa Olam bata taimake mu ba. Saboda tana da hekta da ya kai kusan ɗari da sittin kuma filin noma ne. Amma ta bar noman tana shiga ƙauyuka kamar su Azara, kamar su Awai, kamar Doma ɗin, kamar Nasarawa, kamar bangaren Plateau da sauransu. Za su raba iri. In sun raba iri sai su ce to za ku ba mu buhu, za ku wannan irin zai fita muku da buhu ɗari. Buhu hamsin namu buhu hamsin kuma naku amma na kuɗin ma mu za mu siya kin ga yanzu da duk gudunmu a garin nan in aka rasa abinci a lafiya za a je azara za ka samu shinkafa ɗari bakwai ɗari shida to yanzu azara in an sayi shinkafa a lafiyar dubu ɗaya ɗari biyar azara sai a siya dubu ɗaya ɗari bakwai saboda sun yi noman amma ba su iya ci ba sun sayarwa kamfani mun yi kokari mu ga cewa mun samu gwamnati mun gaya musu cewa olam ta dinga yin noman ta kamar inda ta saba bayan wannan wahalar na tare da mu yan uwanmu da suke da dama a kasuwa sun cire imani a zuciyarsu saboda ni ne na sayi kaya jiya dubu goma yau aboki na ya saya dubu goma sha biyar sai ya sa na shi naira talatin gani da na saya jiya din nan wadu naira ashirin da biyar ne ina sayarwa mm. sai ce tun da wannan ya saya talatin yana sayarwa talatin ne ma talatin din na sayar kin gani da ana samun damuwa kenan mm. shine hawan ya zama kamar competition kowa na sayar da kayan a inda zai shiga dama mm. kuma wannan ba daidai bane yawa amma abin da ya sa gaskiyar magana shine ya kamata gwamnati su fito su inganta ta harkoki da ya dace a yi maganar cewa wai a ɗauka gwamnati ta cire kuɗi ta sayo shinkafa tana raba wa mutane kyauta ba shi bane a hmm. rage farashi kowa ya je saya da kuɗi kin san da akwai abin da ake kira shi national supply a kawo shinkafa a tara a national supply kai idan ka da dubu ɗaya ka je national supply ka bada shi a baka mudu ɗaya dan kasuwan da bai rige ban ya ci gaba da hawar da nashi zai ribe mishi ayi yawa to wannan shine in an yaka za a taimaki dan Najeriya sai ma'aikaci ya samu albashi daidai kafin economy na kasan zai zama zai stable amma idan ma'aikaci na karɓar naira dubu talatin talatin a kwana talatin yana biyan bil ɗin wuta dubu arba'in ko dubu hamsin ko dubu talatin a kwana talatin kin ga albashin shi ma ba zai kai shi ko ina ba. masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai wata laraba in allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda kuka saurara da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin ni da na gabatar zainab babaji nake cewa mu huta lafiya. Dan Allah ku zo mu hanya. a gaida zainab babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takaice ta yayin da masu shiga tsakani a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin da ake a gaza gabanin fara azumin watan ramadana a watan maris ke kara kaimi wasu masu kada kuri'a a zaben fidda gwani a jihar michigan sun nuna wa shugaba joe biden su kan yadda yake goyon bayan isra'ila a yakin da ya halaka kusan falastinawa dubu talatin sakamakon zaben fidda da aka yi ya nuna kashi sha uku cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat a jihar ta michigan mai muhimmanci a zaben amurka wacce har ila yau take dauke da dimbin laraba amurkawa sun kada kuri'ar yin gargadi ne ga biden karkashin wata fafutuka da suka yi wa lakabi da listen to michigan don tursasawa biden ya amince da matsayin dakatar da buɗe wuta a yakin. halin da ake ciki isra'ila ta ce ta kai wasu hare-haren sama da suka auna makaman kungiyar hezbollah a kudancin labanin sannan ta kakkaɓe wasu hare-haren rokoki da aka harbo mata daga labanin din dakarar isra'ila sun kuma ba da rahoton cewa sun kai sabbin hare-hare a yankin khan yunis da ke kudancin gaza da kuma kutsa kai ta ƙasa a yankin da arewacin gazar ma'aikatar lafiya a gaza a yau laraba ta ce akalla mutum saba'in da shida ne hare-haren na isra'ila suka ritsa da su ta kara da cewa zuwa yanzu jimillar Falasina wanda aka kashe ta kai 29,954 sai kuma mutum 70,325 da suka ji rauni tun bayan barkewar yakin a watan oktoba dakarun amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasar sun ce sun kakkaɓo jiragen mara matuƙa guda biyar da mayakan houthi suka harba a tekun mali a daren talata sashen bada umarni na rundunar sojin amurka ya ce an harbo jirage mara matukan ne daga yankunan yemen da mayakan na houthi da ke samun goyon bayan iran suke da iko da su masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma jul ladas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.